Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. Har yanzu, sato kasa katse tsakanin Majalisar Dokoki ta Najeriya da CBN na ci gaba da zafi. sakamakon matsin lamba da naciyar majalisar na neman ganin babban bankin Najeriya ya ƙara yawan tsabar kuɗi da za a rika cira a kowace rana. Wannan doka dai ta zo ne a yayin da ake tsaka da yakin neman zaben shekarar 2023 da ke ta ƙara karatowa. Matakin babban bankin ya jefa shakku a zukatan 'yan Najeriya da ke zargin ko dai 'yan majalisar na wannan naci ne domin buƙatarsa ta kudade masu kauri a hannunsu a lokacin yakin neman zaɓe ko zaben kansa. Wannan batu shine ne abin da shirin Najeriya a yau na musamman kan zaɓen shekarar 2023 da ke zuwa a duk ranar Alhamis ya mai da hankali a kai. Waka a bakin mai ita tafi daɗi, na tuntuɓi ɗan majalisar tarayya kan nacewar su, dole sai gwamnan CBN Emefiele ya zo gabansu domin su tattauna kan rage yawan tsabar kuɗi da za iya cirewa a rana. Da farko 'yan Najeriya ya kamata su yadda cewa mu nan wakilansu ne. mu hmm. duk abin da muke zartar mana ne a madadin su ɗaya kenan hmm. mu sake dibawa da hangar cewa yau akwai 'yan kasuwa maganar yadda gizo ke sakar ba mu ce kada a takaita kuɗi ba Allah sa ma mu tafi ma cashless amma muna da na'urorin zamani wanda za ka iya wannan tasarrafatu hmm. nan a Abuja Lagos da manya-manyan kafafu irin su Kano za ka iya ma hatta abinci ci maka da za ka ci da grocery za ka yi waya a kawo maka yadda ƙasa suka ci gaba mu yanzu a nan wanda ke lokal gamman ya ci a ce a samu irin wannan oda ɗin da zaka biya kuɗi ko online ko ai kaza tsarin ba a inganta shi ba ta yadda da yawa kuɗaɗen mutane na salwancewa a irin wannan harkar sannan yau idan ka zo ko jiya misali ni ɗin nan na yi wani ciki sai na je pos hmm. ko ko da na saka atm ɗina aka buga kuɗin sai ka ce kayi exceeding limit lokacin da wajen karfe biyar zuwa shida ne ina abu ne na fitar rai ga asibitocin bamu da inshora wanda yau da an samu mutum yana hannun ni yasu wayo Allah mutu kwakwai rai kwakwai a kai shi asibiti sai an ce sai ka fidda makudan kudi ka ajiye hmm. mukaddara ba ka da su urullan sai ka zo transfer sai fi ya tsinka yaki asibiti sai mutum ya mutu to in ka kalli irin wannan abin Amatan. da yadda yanzu 'yan kasuwan mu suke za a tafi ne ka ɗauko 'yan ƙodago tun da bubuwa ma fara noman zamanin ba tukuna ka zo ƙodago ana yi ne kana biyan sa. ga wuri ga waina da irin wa'annan abubuwan da leburanci to da ya za a yi an ce kar ka ɗauki maƙudan kuɗi ka fidda ina za ka samu ka zo ka kawo a cikin sati an takaita ka an ce mafi yawan kuɗi za ka ɗauka dubu ɗari ne a sati alhali ko akwai wanda za ka ɗauko leburori su zo su maka aikin dubu hamsin dubu ɗari ma a rana ɗaya idan akwai tsari kowane leburan nan yana da asusun ajiya yana da wannan na'ura kawai sai ka tura masa saboda shi sai ga kuɗin sa ai ka biya shi kuɗi kuɗin shi dai ta shiga lakarsa sai inda zai yi to amma ka inganta nan ka toshe nan sannan kuma ka buɗe can ka kwararo wa mutane kura to kuma ka je ka dace su ka kaje saboda haka in ma dai ba za su iya ƙetare ba ka san da wannan saboda haka ka baro kura ne kawai ta cinye su to muna duba wannan daga maslaha ne na ainihin al'umma ga baki ɗaya da zummar ganin cewa wannan abin da muke yi akwai wannan tsari yana da kyawu amma ba mu iso ba an yi riga malam masallaci barin ba da misali ko dokokin zaɓe da muka bada ai mun an yi ta maganan electronic transmission ma'ana turawa ta hanyar na'ura ta yanar gizo mun yi ta muhawara sai kawai bare da Allah ya ba mu cimma ko ba na kai 2022 muka yi wannan tsarin doka to ko shi wannan tsarin doka da muka yi CBN ba ta zo ta shawarce mu ko ta gaya mana ga abin da take ba mun riga da mun yi doka mun ce mun ƙayyade wa mutane kuɗaɗen da za a kashe a siyasance shugaban ƙasa ya riga ya rattaba hannu sannan yanzu sai ka zo ka ce to kai CBN ga dokar ƙasa sannan kai ka zo ka ce kai ma kafin da naka doka ta shashe ka rage mutane ka rage ka ce ba ya sa kuɗin ba wanne ne ke gaba dokar mm. zaɓe ne ko na so haka idan ka kwatanta kuma shin wannan jama'a in yau ni dan majalisa ne gobe jama'a ta suna iya canza ni akwai rai rasuwa da rayuwa mm. in yau babu za su yi zaɓe to idan an zo zaɓen nan kowa ya san wannan su kuɗaɗe a harkar zaɓe ai sinadarai ne yau in na zo na ce malam muhammadu awal eh, ina so in gayyace ka ka zo ka ɗauko mutane zan gana da su ko kuma ka je can ka yi jawabi wa mutane dole sai na baka kuɗin mai sai na baka kuɗin mota mm. adaba shi ko ba ka ko kuma kana zaune a gidanka in iyalanka suna ganin ka hankali kwance amma da ka ɗauki jaka za ka yi tafiya ba ko kobo su ya tashi taka ta tashi sai na ce ga ɗan wani abu ka ajiye a gida mm. malam Mahmud ina so jama'a su yi hangi da diba wannan kar a ga ko idan ana jin haushin eh, honorable ustaz yunusa Ɗan eh, majalisa ne mun yi takara da wani kada shi na jin haushi na saboda haka ko bi ta banjam banjam tun da ni na rasa ko ma irasa to wannan in shi sa ce baka za a yi dibi wannan lamari daga fuskoki daban-daban hmm. to idan ka ɗauko sai ka ga wannan kuduri ko yanayi ko kuma tsarin doka da za kawo tana da kyawu amma fa kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba wannan zai kasance ne ana kugan targaɗe sai ga karaya. to yanzu irin wannan illa da kuke gani zai iya yi wa harkokin siyasa ku zai yi zai irin taba ku sosai ne ko kuma a'a zai taba ku ne kamar yadda kuke sa ran zai taba yan kasuwa ai wato a kada ma a dibe mu mu yan siyasa kamar da na faɗa maka hmm. tabo in ya taba dan siyasa shin siyasa nan kan ba jama'a ke zabo mu ba sai a tambayi al'umma ni zababbe ne ina so zan koma zaɓe misali to a tambaye jama'a shin kowa zai iya ɗaukan kuɗin sa sadaukar da kai ya min kamfen ba tare da na agaza mishi ba shi mu je shi ba ɗan siyasa ba ne amma kowa yana da yancin jefa ƙuri'a to wanda yake so ya je jefa ƙuri'arsa kuma tanakushin kuɗi da sinadari ya hana shi ba a tauye masa haƙƙi ba abin da ake kira disenfranchisement ka hana shi exercising franchise na shi me ya hana a zauren majalisa ku fito da wannan magana balo-balo saboda a fita zargin mutane ku fito ku nuna cewa eh lalle a bangaren a siyasance ma zai taba ku me ya hana ku fito ku yi wannan magana kawai a fita daga zargi ai ka san kowane bangaren gwamnati mu namu yan masu dokoki ne in muka sa doka ta muka tsawala jama'a suka yi kuka muna iya mu sassauta. To ita CBN babu wanda ya bata ta yi doka. Wannan kuduri muna ganin ga mahanganmu mun auna mun ga ya ci karo da dokar kasa. To tun da ya ci karo da dokar kasa musamman ga dokokin zaɓe da sauran yanayi kuma na walwala musamman section 4 na fundamental yancin walwala na 'yan kasa hmm. da takura kan a takura musu to da muka auna sai muka gani sai muka ce to mun riƙe wannan amma kada mu yanke dole ka kira mutum ka shaurare shi alkali bai yanke hukunci ko ya ɗau wani mataki sai mun shaurare su mun ji nasu dalili in muka bujiro ga matsaloli kila suna da ainihin dabarbaru na panadol da za a sha ko apc ne ya rage raɗaɗin abin da ke muga tanan da suka yi in ya yi sai mu duba mu rage kima mu ƙara faɗi. Dakta Abubakar Yunus Ahmed kenan wakilin mazaɓar ya multi ba ta jihar Gombe a majalisar tarayya. Muna tsaka da haɗa wannan shiri ne CBN ya fitar da sanarwa kan ƙara abin da za a iya cira da ninki biyar. Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da wani wanda 'yan siyasa ke damawa da shi kan yadda wannan doka ta kayyada cire tsabar kuɗi za ta shafi harkokinsa. Gaskiya wannan doka ta CBN na cewa shirin kuɗi an mai iyaka na cewa zuwa dubu ashirin zai shafi ko kuma zai kawo mu siyasa cikas ta bangare da dama. Na farko zai kawo mu cikas ta bangaren siyan su masu jefa guri'a. Saboda in kika lura da siyasar da mu muke a Najeriya siyasa ce ta kuɗi ba siyasa ce ta cancanta ba duk wanda ya zo filin zaɓe abin da yake so shine a biya shi kuɗi ya zaɓi wanda yake so kenan kahin wannan doka 'yan siyasa suna iya hidda maƙudan kuɗi su rarraba a mutane amma yanzu za a samu akasin haka yanzu a samu akasin musamman ma wannan abu da suka yi na canja wato kuɗin najeriya sabida su yawanci 'yan siyasan kamun siyasa ta zo suna tara kuɗaɗe a gidajensu in lokacin siyasa ya zo yi amfani da waɗannan kuɗaɗe su sallami masu wato zaɓe amma yanzu tunda an samu canjin kuɗi kuma canjin kuɗin nan da aka yi tsohon kuɗin zai bar aiki kamin zaɓe to kin ga kuɗin da mutum ya ajiye gida ba zai mishi amfani ba To ganin cewa Malam Muhammad Aliyu kana tare da 'yan siyasa kuma ana damawa da kai galibi 'yan siyasa ba sa rasa dabaru duk da inda aka bullo sun san ta inda za su bullo. Yanzu kamar ta wace hanya kake gani 'yan siyasa za su iya bullo wannan doka ta CBN. Za ta haɗa kai da ma'aikatan banki saboda kin san yadda dimokuraɗiyya take. Dimokuraɗiyya wata aba ce wadda take toshe nan ta buɗe nan don haka 'yan har an toshe nan su sun san yadda za su bi saboda gurɓataccen tsari ne wannan sun san yadda za su bi samu wannan kuɗi saboda muna da gobatattun ma'aikata waɗanda su ba kishin kasa bane a zukatan abin da suke so su cika aljihun su ci abin da suke so kuma su biya su makarantun kwarai wannan shine kenan dai sayan ƙuri'a da sayan masu kaɗa ƙuri'a babu abin da za a fasa a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 duk da wannan doka ta CBN gaskiya babu abin da za a fasa amma ta hanyar guda ana iya fasawa in har shugaban ƙasa ya sa ido da kyau. Muhammad Aliyu kenan wani da 'yan siyasa ke damawa da shi a hirarsa da Halima Jimrau. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tashira.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. mu da dawowa. A ci gaba da jin yadda dokar kai da cire tsabar kuɗi za ta shafi harkokin 'yan siyasa, musamman ejen-ejen da ke tsakanin 'yan takara da masu zaɓe. Abdulyasar Abdulhamid ya tattauna da waɗansu masu hidimar siyasa a jihar Kano. Zai shafi 'yan siyasu ma da dama sakamakon yadda shi gwamnan banki ya ce kuɗi ba za su gudana ba a hannun mutane. Amma cikin gadar Allah muna ganin insha Allah wannan matsala su amma ba su mana sosai kamar yadda mutane suke tunanin ta ba. To amma kana ganin kasafin da ake ba mutanen zai ragu ne ko kuma ba zai ragu ba? Eh zai ragu daga a cikin kaso goma kaso shida ko biyar ko hudu da rabi zai iya sauka. akan abin da ake baro a baya ma'ana na fahimci ga mutane ba su samu abin da suke samu a baya a ba za su samu ba gaskiya ba za su samu to amma to kai zan ka na ji abin zai shafe ka kenan kai sai ka a ni ba zai shafe ni ba eh a gaskiya wannan tsari da CBN ta fitar zai shafi aikinmu sakamakon abin da ake bamu da yanzu ba za mu same shi ba kuma mutane akwai abubuwan da muke basu idan an zo wannan zaɓe za mu kira ka a matsayinmu na agent za mu baka mu ce gashi ka je ka zaɓi ɗan takararmu gaskiya zai shafi aikin ka kuɗi ba za su wadata kamar yadda ake so ba. To an gaida Abdulyassar Abdulhamid da ƙoƙarin nemo mana ejent ɗin jam'iyyu a lokacin siyasa. Tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin ɗan adam mu tsakanin ɗan adam Hassan Jibrin mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum kuma mai sa ido ne akan harkokin siyasa. Ya tofa albarkacin bakinsa kan yadda dokar kayyade adadin kuɗaɗe zai shafi harkokin siyasar shekarar 2023. Ni a ra'ayina ina ganin wannan abu da Central Bank suka yi daidai domin wannan zai taimaka wurin rage sayan ƙo'u, wurin rage wajen ƙuri'in ujoro, babu kuɗi da za a sayi masu jefa ƙuri'a zai rage kuma kuɗin da za a sayi su kansu malaman zaɓe mai yawa yanzu za su iya yin canza alƙalman zaɓe wannan ƙwarai da kai zai taimaka gaya saboda kaga yadda ake ana yin yadda ake kuɗi ake fito da kuɗi ana yin ciniki mutum ya ɗauka ganye haka ya nuna cewa kuɗi is for sale so kaga irin wannan kuɗin nan da za a gani ina za ka nemo yanzu misali kamar a ce jiha kamar Kano ko Katsina ko Jigawa da suke da yawan jama'a haka nawa za ka kashe in ka je kamar misali kamar rumfa ka ce za ka kashe kuɗi ina za ka samu wannan kuɗin a lokacin za a yi zaɓe so ga in kana neman wannan kuɗin sai ka dinga cirewa ina za ka isa misali a ce layi mazaɓa akwai mutum kamar mutum misali ɗari biyar ina za ka samu kuɗin za ka ba su. Hassan Jibrin kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma mai sa ido akan harkokin siyasa. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Abdulyasar Abdulhamid sai editan shirin Sagir Kano sali da daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.